وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidin shin abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren laraba kuma ya zama daren ashirin da bakwai ga watan rabi'un al'ahir hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu a daren ashirin da shida ne ke mu yau mun gama yinin 25 watan rabi'ul akhir yanzu muna daren 26 ga watan rabi'ul akhir din hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da 1443 wanda ya daidai da 30 ga watan Nuwamba miladiya 2021 wannan shine zai zama darasinmu na ashirin da uku cikin wannan littafi mai albarka ya yi littafin alhiliyatu ah, talibin ilmi wallafar fadilatu shiyar bakar doktor bakar bin abdullahi abu zai rahimahullahu ta'ala a rannan daba na ashirin da daya alkita alkitabatu an shekhi halar darsi wal rubutu a wurin malami a lokacin da ya ba da darasi da muzakara mun shiga gaba na 22 shine a talaqqi anil mubtadi' daukan karatu a wurin dan bid'a ina ga muna cikin gaban ne ku. mun yi wa karatu ne akai za mu tashi na'am a wannan gaba na 22 gaba ne mai muhimmanci sosai game da ɗalibin ilimi musamman ɗalibi, ilimi da yake koyon karatun addini matsalan ɗaukan karatu wurin ɗan bid'a shi ya halatta a ɗauki karatu wurin ɗan bid'a ko bai halatta za ga ana yawan maganganu dangane da irin wannan ɗin dama a salatan ma wane ne ake kira ɗan bid'a ko kuma a ce malamin bid'a shine kawai malamin da yake kiran al'umma yake karantar da al'umma a bisa tafarkin da ya saba na tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sauran magabata na kwarai to malami idan ya zama yana da irin wannan sifa din to zai zama yana kira ne akan son zuciyar shi duk abin da ya ɗauka a matsayin addini to a nan zai ɗaura mutane akai ko da ba nassin alkur'ani nassin sunna ya zo ƙarara akan wannan abu da yake ba daidai bane ne to zai yi ƙoƙarin yaya zai murɗa nafsi ko dai ya canza fassara in hadisi ne iya nuna cewa hadisin bai inganta ba komi ingancin hadisi din ba don komai ba sai don tabbatar da sun zuciyarsa. to ire-iren waɗannan abubuwa idan malami ya zama yana da irin wannan ɗabi'a to ya zama ɗan bidi'a. ya halatta a ɗauki karatu a wurinsa ko bai halatta a ɗauka ba to maganganun da malam yake nuna mana a nan shine kwata-kwata bai halarta ba ne kawai ka je ka ɗauki karatun addinin ka a gaban ɗan bid'a shi ne yake a talaƙi anil mubtada ɗaukan karatu wurin ɗan bid'a sai ta a abal jahal ka tsoraci ka guji baban jahilci ya'ani sahibul jahal ma'abocin wauta shine al mubtada ɗan bid'a kenan allazi masahu zayghul aqida wanda karkata ta aqida ka kwashe shi wa gashiyatu sahbul sannan kuma wa gashiyatu ta lullube shi sahabul khurafa gizagizai na ƙarairayi domin ɗan bid'a za ga duk ƙarairayi su suka toshe kwakwalwar domin akan ƙarya zai ɗaura mutane a kai abinda ba addini ya ƙirƙiro mishi hadisin ƙarya hadda isnadi kuma wani abun ka iya ganewa me yiwa ba za ka iya ganewa ba dan ganin yan bid'an da su ma ba su tumbata a bid'an bane karatun su bai je ko ina ba amma in ba haka ba in kana karanta littattafan su sai ka ga da kiran hadisin ƙarya a kirkiro mishi isnadi ba dan ko ba sai dan a tabbatar da wata bidi'a da ake so a tabbatar da ita ita ma ta samu gindin zama a cikin addini to za ka ga masu irin waɗannan suna da irin hadisan ƙarya da za su zo suna yaɗa wa mutane misali Allah madaukakin sarki da yake cewa qul huwallahu ahad sai yan bid'a suka ƙirƙiro wani hadisi da isnadi na ƙarya wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake inna Allah ya min kulli harfin min surati qul huwallahu ahad alfu qa'ir ولكل طائر ألف لسان كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأها wai in tana karanta kul huwallahu ahad Allah madaukakin sarki zai halicci kowane harafi kwaya ɗaya daga in ka ce kul ka ga harafi biyu to ku nan sai Allah ya halitta musu tsuntsaye guda ɗari lamun din nan mai ɗauri shi ma tsuntsu ɗari kaga iya kul za a halitta masa tsuntsu dubu biyu kowane karafi ɗaya tsuntsu dubu ɗaya ne kul kawai za a halitta masa tsuntsaye dubu biyu to zuwa ƙarshen huwa kaga suna da yawa kenan kaga hadisan falala da ƙarya don a tabbatar da wata bid'a ce sai a ce kuma kowane tsuntsu ɗin nan guda dubu ɗin kowane tsuntsu ɗaya yana da harshe guda dubu kowane harshe guda ɗaya kuma yana addu'a yana tasbihi ga wanda yake karanta kul huwallahu ahad din to shine sai a je tsaron suna sadakan uku sai a ce kul huwallahu kafa goma kul huwallahu kafa kaza kul huwa kafa kaza yanzu malami ne ya kirkiro wannan hadisin ya jingina shi ga manzon Allah ba dan komai ba sai dan ya tabbatar da wata gidi'a da yake so ya yada cikin al'umma in ba ka ba sai ka zo sai ka to za a rubuta maka qul huwallahu kafa kaza kana wankewa kana ta in an wanke kafa kaza bukata zai biya a kullu sai aka maka irin wannan hadisan ƙarya a jingina maka shi da manzon Allah dan a samu a ci abinci da shi to dama yan bid'a suna tsayuwa da irin waɗannan hadisan ƙaryan ne don su samu kuɗi a hannun mutane su biya bukatunsu su samu daraja da karramawa a idanun mutane amma kuma da hadisan ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama shine wanda za a dingina a rabu da shi a rika zuwa da irin waɗannan hadisan ƙaryan domin su ci wani abu daga cikin dukiyan al'umma shi ya sa mala ya ce a kashiyatu sahabu sulafa dan bid'a wanda gizagizai na bid'a ta lulluɗe shi yakumul hawa yana hukunta son zuciya wa yusammihi al-aql sai kira son zuciyan ai shine hankali son zuciyan ne hankali to kaga a wurin dan bid'a yanzu abin da ake so a nuna maka iya abubuwa da ya rike na bid'a da sunan addini yana kiran waɗannan abubuwan yadda da su shine hankali in baka yadda da su ba to yana ganin cewa kai ɗan hankalinka bai ba to shi yasa galibi ɗan bid'a zai rika nuna cewa ya fi kowa hankali to ya fi kowa hankali din yana nufin hankali da shi ake auna addini ba ruwanka da duba alkur'ani da sunna ka ɗauki hankali ya ishe ka ba sai ka je ka ɗau alkur'ani da sunna ba shi ne ibn taymiya ke da wancan littafi dar'u ta aqli wan naqli din kenan ba a haɗa nafsi da hankali wajen kafa hujja don haka yayin da ɗan ahli sunna zai zo yana kawo matsala yana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce dan bid'a ko martanin ya tashi yi za ka ji yana cewa a hankalce jama'a in kun gwada ba za ku ga kaza ba ba za ku ga kaza ba dan abin dama da hankali ne hankalin shine ma'auni amma duba nafsi ba ma'auni bane shi yasa za ga dan bid'a in ya ga wurta ya cika ɗan bid'a to baya ma tara littattafai baya rike littattafai baya ɗaukan littafi ya karantar da mutane in ma yana da labirari na littattafai in ya tumbata to zai zo ya tattara su ne ya kona su gaba daya domin kai in kana da littafi zai ce har yanzu baka cika ba ai shi matsayin shi ya fi karfin ma littafi shi yanzu duk a kwashe littattafan ilhama ake mishi kawai ne kawai sai zai ce maka yayin mafarki manzon Allah zuwa ce kaza kaza kawai ba baka taba jin hadisin ba tun da ka zo duniya yau sai ka ji hadisin zai ce jiya daga jira ka mishi hadisi kuna zaune sai ce maka ɗazun nan ya je ka aba suka zauna da manzon Allah ɗazu sai ce to na wasa ne kana wasa da shehi ne kawai za a kawo ƙaryan don haka riƙe littafi ma kai baka nuna ba ka karanta tarihin su abu ya zibin bisami sun kai matsayin da sun kokko na littattafai ba su da lokacin rike littafi dan an tumbatsa an cika da ka ba za ka ga wani shehin ɗariƙa wanda ya tumbatsa ya tumbatsa ga cikakken laburari da za a zo ana karantar da mutane ba matsayin shi ya wuce nan za ka za ka wanda in tafsiri ma tafsiri aka ya fi ƙarfin ya duba tafsirin kowa ya fi ƙarfin ya duba hadisan manzan Allah ya fi ƙarfin ya duba komai shi yanzu matsayin shi ya kai kawai sai dai a bada nassin a hankali babu wani amfanin littafi ba ka ga ko abdul jabbaru da ya tara tarin littattafai ai da aka tsaya kaga littafin bai budu ba ashe dama duk dalilan da yake fada hankali to wurin dan bid'a gabatar da hankali shine gaba akan kawo na shi yasa in za ka yi muƙabala da dan bid'a in kai ka je ka tattare da littattafai kace za a rika duba littattafai ne za ka wahala da hankali yake abun to in ka bibiye shi a hankalin sai ka magance shi shine muƙabalan da muka taba cewa an taba samun muƙabalan da tun da aka yi duniya ba a samu shot muƙabala takaitaccen muƙabala kamar shi ba shine muƙabalan shek muhammad Nasiru, jinin albani da wani dan bid'a wani dan bid'a yana da'awan ya san gaibu shine suka kulla za su yi mukabala da Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai suka zo aka haɗu wurin mukabala jama'a sun zo sun tattaru da sauransu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana isowa sai ce ha'a yaya kuma haka yaya ka zo da wai ba sai ce wallahi wani abu ne rike ne ce wani abu ne ta haka kana da awan ka san ba ka san wani matsala ne rike ne ba kuma Shi kenan mukabalan ya kare ka gan za hankalta ba buɗe littafi ba a haka shi kenan muƙabalan ya riga ya ƙare aka samu wani malami shi ma ya zo yana da'awan Allah maɗaukakin sarki yana ko'ina sannan Allah yana da farko Allah yana da ƙarshe kaga a ƙa'idan aƙida kuma Allah ba shi da farko da za ka ce garan da ya fara mulki garan ƙarshen Allah a kai ɗan adam kai kake da farko kai kake da ƙarshe sai ya zo gari yana so zai mutu ne da muƙabala da al'imamu shafi'i domin ɗan bid'a in ya zo da bid'a to daga cikin kankan shi zai rika neman a yi muƙabala zai nemi wani malamin sunna ne addabe shi to a zo a yi muƙabala a zo a yi muƙabala wato an zo da littafi ya zo da hankali dan jahilai galibi da hankali suke auna abubuwa to ya kure malamin da hankali imamu shafi aka sa dai aka sa lokaci za a zo muƙabala sai wani ɗan ƙaramin abin nan a da malamin su shafi ne kai za a yi muƙabalan I lokacin yaro ne dan a makarantar malamin a tsangayen shi shafi ɗan ƙarami ne ma tukuna su ɗan alu an baki ne to za a je mukabara malam yana shiri da safe imamu shafi ya zo ya kwankwasa ta malam ka bari ne in je mukabara ta kai yaro kenan na yaro kyau kake ba ta karbo to na jije ka malam da gaske nake idan ka je ya kure ka to ai duk duniya za ta dauka duk ilimin ka an kure ka to kowa zai bi akidan wancan idan kuma ka kure shi ba za a yi mamaki za ta to dan ka kure shi ba zai dama karatun ka bai kai ba kai babban malami ne amma ni in na je kure to dama sun za ta haba to dama da yaron nan kai mukabala ai ka san kai ma dama jahili ne kaga ka fi karfi in na kure shi kuma shi ke nan ƙarya ya ƙare shi ke nan sai aka tura shafi'i ya je shafi'i da ya suka zauna sai ya ce kai ne kake da ake ɗaya eh, shi fa da awan shi Allah na ko ina ne sannan Allah yana da farko yana da ƙarfi me dalili sai ta gashi ai ya ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa tadin wala kaza irka ka irin waɗannan da irin ayoyin da asabi za su nuna ga farkon Allah ga ƙarshen Allah sai imamu shafi ya ce to shikenan ya tsunna nawa anan sai ce biyar kafin biyar nawa ne sai ce hudu kafin hudu nawa ne sai ce uku kafin uku nawa ya ce biyu kafin biyu nawa ne ya ce ɗaya kafin ɗaya ya ce babu ya ce to kaga shi ma Allah kafin nan ne babu kenan ne babu farkon mulkin sai shi kenan faɓaɓɓa a rasa don gida kawai sai sun fiye da kai an gama an gama mukabala don ne da hankali yake abin an ka ka nasi duk san nasi ba don dama ga nasi da zai biya mishi bukatun shi a wurin al'umma ba to da hankali zai rika fakewa to irin dan bid'a irin wannan to me za ka je ka koya a wurin shi in ba shi buha da za a ta maka karatu ba na eh. eh eh to kuma shi ne shugaban shi'a ma na kamaru don gaba ɗaya kuma shugaban shi'a na kamaru gaba ɗaya wa yana hujja da bukari ya buɗo wurin wa yana wa zai burazin a waya to ya zama ɗan wani abin jabbaru ne ya yi <laughs> ka san shi ma a waya ga littattafa ma a waya ake dubawa a duba littafin minti goma ya yi kaɗan amma a hawa a yi burazin minti goma ya yi yawa ke oh, Ɗan biri a ke wa ya ajilu alin nafsi dan gidi'a yana karkace ma nasi nasi zai yi nan dan gidi'a sai ka kaga yi nan haka dan gidi'a yake nasi zai zo ya ce ayi kaza fa ga nasin fa karara amma kana ji kana gani dan gidi'a zai bar doron wannan nasin ya je kama wani abu a gefe yana yi da sunan addini ga nasi din ba zai yi ba haka ka'idar dan gidi'a yake akwai wani babban malami shek Abdulrahman Asudan ko wane ne yana da wani littafi mai suna manhajus talaqqi wal istidlal baina ahli sunnah wal mubtadi Littafi yana da muhimmanci sosai manhajus talaqqi wal istidlal tsarin abin da ahli sunna suke bi wajen kafa hujja sannan kuma da me za ka kafa musu hujja su karba da kuma su yan bid'a yaya suke kafa hujja da me ake kafa musu hujja da shi sai da ya ka ire-iren waɗannan a ciki za ga ya kawo 'yan bid'a suna karanta nassi ba don su bi nassin ba sai dai su karanta nassin don nassin ya goyi bayan su 'yan bid'a tun farko za a gama zaben bid'an da za a yi sai an gama zaɓa an yadda da bid'an nan ne addini sannan sai aka fi yawon neman aya da hadisi ya zo ya goyi bayan bid'a to in an rasa ayan da zai goyi bayan bid'an to ko a dole sai an tankwara ayan da hadisin ya bi shine ga ayan ya yi can cewa za a yi a a dole dai ko fassaran a canza ya zo dai goyi bayan abin sa ko da ayan ba haka yake ba yanzu ka dobi maulidi da kirkiran maulidi yanzu ya kai shekara ɗari hudu zuwa ɗari biyar amma tun waɗanda suka kirkiri bidi'an maulidi ba su taɓa hujjan cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayran mimma yajma'una a matsayin hujja ne akan maulidi ba sai daga baya bayan nan na bauchi bai fi shekaru goma da suka fito da wannan ayan wai shine hujja akan maulidi kaga tun da ba a yi hujja da wannan ba yanzu da aka rasa tun da an yadda ba sai an yi kuma ga shi an kana so shi babu maulidin to wannan ayan dole a canza fassaran ko ya goyi bayan maulidin ta ko a dole huwa khairan mimma jima'u yake taron maulidi aka ɗebi tafsiran duniya gaba ɗaya har su ne har su ne tafsirin sawi kan ga ba inda aka fassara ayan da maulidi ake nufi amma tun da hanyar da za a yi fa ayan fa dole ya canzo fassara ko akwai fassaran salaf to su a bari a zo a fassara shi da wannan kaga dan bid'a kenan na'am Mm. Eh. yau kaga ba ma'iyya ilmiya dama dama sai an gama zaben bidi'a, dan an gama zaben bidi'a wai sai aka fi neman nassin nassin a dole wai ya zo ya goyi bayan abin ko nassin ba aka kai yake magana ba to a canza ma'ana a murɗe dole sai ya goyi baya kaga ya zama wa Allah kamu ala ya ce to wannan a yi ɗariƙa sai ɗan tijjani ya ce da mu ake ɗan kaji ya ce ƙarya ne ɗariƙan mu ne to nawa za a ɗauka <laughs> yake sa wahalil aql illa minan nas to shin hankali wani abu ne shi in ba da cikin nasi yake ba ai da hankali za ka fahimci nasi amma sai ka ce kai ga hankalinka ba za ka gwada nafsi da shi ba kai kawai hankalinka duk abin da hankalinka ya ce kai shi za ka yi da sunan addini to ai ka kasa wa yastamsiku bid-da'ifi dan bid'a shine wanda yake riko da da'ifin hadisi wa yub'idu an sahihi ya ne su sahihan hadisai yanzu hadisin nan da muka yi misali karkashin qul huwallahu ahad hadisi ne mawdu'i na ƙarya da yake cewa wai in ka karanta qul huwallahu kowane harafi ɗaya za a halitta tsuntsu dubu kowane tsuntsu yana da harshe dubu kowane harshe yana maka tasbihi da addu'a kaga hadisi ne mawdu'i sai dan bid'a ya rike kyan in an ga wa'azi ana kawo amma ina hadisin da ya nuna falalan karanta qul huwallahu kafa goma za a gina maka bene a aljanna ba za a kama maka karanta qul huwallahu kafa uku safe da yamma ba za a kawo maka falalan shi ba sannan aqida da yake cikin qul huwallahu da annabi yake qul huwallahu ta'jilu sulutul qur'an qul huwallahu yana daidai da ɗaya bisa uku na qur'ani wato bangaren aqida gaba ɗaya qul huwallahu ya tattara ina aqidan cikin ba za a zo a nuna ba hadisai da'ifai da suka zo su za a zo a rika yaɗa ba shine dan bid'a za ka ga hadisai akan falalan kaza ga hadisai hadisan falalan ma za a rika neman ba'ifai ka san ba'ifan sun fi kalada mai yawa to sai a ɗaura mutane akan irin waɗannan hadisan a haka aka da mutane sai ka ji an ce ɗan al'ada ko ɗan gargajiya don za a ɗauko hadisan ƙarya sai ga an ɗaura mutane mutane sun rayu a kai sai ga har abin ya zama jinin jikinsu wani hadisi ma sai ga har ya yawo a cikin mutane sai sai ka ɗauka hadisin gaskiya ne fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'buduni fa kaifa sai ji hadisan irin waɗannan sun yi yawo zannu zambun walau kana haqqun da zunubi ne sai ji abin ya kama kan mutane kuma hadisan ƙarya ne amma ɗan bija irin waɗannan hadisan su ake riko da su a nisan hadisai duk sahihai kuma sai ga an nisance su yanzu ɗan bid'a ba zai maka hujja da sulhu bukhari da ba ba zai karanta su ba amma ina muktaru a hadis to za a je a rike waɗanda suna cike da ba'ifan hadisai to za a zo a rirrike a rika taura mutane akan ba'ifai sai bukari mutum da ba ba'ifi ko ɗaya ba za ga ɗan bid'a ya lazimce shi ba shi inda ya ga littafi mai hadisan falala ko ma yaya yake ko min ruɗewansu to shi zai ɗauka amma sahihan hadisai kuma yub'idu anhuma zai nisance su yanzu wane ne suka fi tsoratar da musulmi game da karanta bukari da musulmi dan bid'a ne suna tsorata musulmi kar a karanta bukari kar a karanta musulun ne a cikin bukari ne a cikin musulun din hadisan manzon Allah ne ingantattu amma suna ta mutane kar a karanta irin waɗannan hadisan in kana karatun hadisai sahihai ma za ga har isbili yan bid'a suke maka wa yuqalu lahum aidan ana cewa da su har wasu yan bidiya ana kiransu da sunan ahalul shubuhati yan shubuha wa ahalul ahawa ana kiransu da yan son zuciya dan dama ga abin da nasu ya ce su kuma abin da zuciyansu ya so shi za a yi wa riza kana bin mubarak da wannan ne abdullahi dan mubarak ya kasance rahimahullahu ta'ala Allah ya musu rahama yusammil mubtadi'a yana kiran dan bid'a da sunan al asabir kaskantattu kananan mutane haka yake kiran kaskantattu duk da idan mutane su ake ganin su masu daraja masu tambi kaza na kiran su askantattu marasa daraja da kima idanun mutane wa qala az-zahabi rahimahullahu ta'ala to gaban da zamu tashi shine al-imam az-zahabi al-mu'arrikh al-islam Allah madaukakin sarki mishi rahama yace al-imam az-zahabi dai sananne ne babban malami ne ɗaya daga cikin manyan almajiran shekul islam ibn taymiyyah kuma almajirin al'imamu ibn ƙayyim al-jawziya shi imamu zahabi babban malamin hadisi ne malamin tarihi ne ya goge a fannoni da dama yake cewa idza ra'aita al al-mubtadi yaqulu idza ra'aita al-mutakallim in ka ga mai yawan surutu al-mubtadi dan bid'a me yasa ka kira dan bid'a mai yawan surutu imamu zahabi ya san me yasa kira dan bid'a da sunan mai yawan surutu dan dan bid'a sai ne maka awa biyu yana maka wa'azi surutai sun suka fi yawa ba Allah ya ce annabi ya ce sahabi wani ya ce tabi'i ya ce tatsuniyoyi ne kawai wani wa'azin sai a yi shi har a tashi kawai suka ne eh sun ce kaza sun ce kaza wai wa'azi ake wa mutane amma gaba ɗaya wa'azin suka ne da raddi ga mutane da an tashi na ce kullum mu muke wa'azin sukan kullum ana wa'azin kaza kullum ana wa'azin kaza amma za a taru wa'azi za a ce to ga taron wa'azin maulidi har a gama wa'azin ba za ka ji an ba da tarihin manzon Allah ɗari bisa ɗari ba sai dai a kare wa'azin a kan sukan ɗan izala ya ce kar a yi maulidi sai ka rasa gane kai ma ina ka fuskanta me ka karu da shi ya aka yi babu dan dama abin ƙarya ne babu shi to kaga tunda babu shi to ba abin da za a ce sai dai a ƙare a tatsuniyoyi kenan yake cewa in ka bi mai surutu dan bid'a na cewa da'ana min alkitab wal ahadith mu rabu da mu da alqur'ani da hadisi kyale mu ka bar ta qur'ani da hadisi wa hatil aql ka taho da hankali fa'alam annahu abu ka sani ga abu jahal din zamani baban wawaye kenan ya bayyana ko bai faɗa masa haka ƙarara ba lisanin hal na duk wani ɗan bidi'a haka ne ko bai zo ya ce a bar ƙur'an da hadisi ba saboda galibi ɗan bidi'a haka rayuwarsu yake yana ajiye mutane ne karantar da su ƙur'ani da tafsirin ƙur'ani ko jallalai ne ana sawa a karantar da mutane jallalai ne din ne babu ba za a sa ba sannan wani hadisi aka sa aka karantar da mutane sai dai ahalin sunna ne su sa su karanta yanzu duk wani littafin hadisi da ka sani akwai tun ka je kasuwan ka sa kai ka je kan youtube ka je cikin dalil zikar ka je kaza ka je ka je ka ga duk ba littafin da wani malamin sunna dai bai karantar da shi ba kasan nan duk sai ka ga an karantar amma ina nasu za ga babu sayar bukari yanzu aka ce maka a ƙasan nan malaman da suka karantar da bukari a lissafa maka su sun fi dubu wannan iya wanda ka sani muslim haka duk ka ɗebo kutubu sitta ka ɗauko bulugul maram riyadu salihin ka ɗebo littattafan muwatsuwa malik ka ɗebo littattafan kaza ka ɗebo littattafan kaza duk za ga ahli sunna ne su suke karantarwa ga kana gani a facebook kana gani a youtube kana gani a whatsapp duk audio da rinsa da kake ganin suwa suke yi ahlus sunna ne suke ina na yan bidi'a din shine ai magana da'ana min alkitab wal ahadith rabu da mu da wani alquran da hadisi wa hatil aql ka da hankali in kaga sabon wa'azin dan bidi'a an sake maka a youtube ko a duniya to wani wa'azi ne na raddi da suka ko kuma wani bankaura da za a yi akan manzon Allah ko wani tarna da aka kawo amma ga shi an karantar da littafi kaza babu ka je kan youtube ka nemi darussan zazzafi na littattafan jundun lahi mana su wannan littafin na hajjul balaga ai babu ba za ka samu ba ka je ka samu wani duk wani dan bidiya da zai kai shi malikiya ne ka je ka duba na bauchi ya karantar da muwatsa da za ka samu kaza ya karantar da kaza ka je ka ga ana karantarwa yadda ka'idan yake da sauransu ba ka gani ba me yasa ba za a yi shine da'ana minal kitabu a ahadith mu fa rabu da mu da alquran da hadisi wai in za a karanta hadisi to za a bar bid'a ashe suna nuna cewa abin da suka ƙarya ne ba daga manzon Allah ba amma yau sai mutum ya zo da bid'a kuma in baka yi ba ya nuna cewa wannan bid'an shine son manzon Allah duk wanda bai yarda da wannan bid'an ba makiyin manzon Allah ne amma fa yana cewa yafi kowa san manzon Allah amma ba iya karantar da hadisan manzon Allah ba baya iya karantar da littattafan siya wannan bid'a ne ya karantar da littafin habal habib na Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi wani dan bid'a ka ga karantar da littafin asira na Ibn Hisham ko kuma Muhammadur Rasulullah na Muhammad Riba ko kuma ya je ya ɗauko littafin sahihu sira na nasiru dinin albani ko kuma ya je ya ɗauko littafin nan na sahihu na asiratun nabawiyya ne amma kuma na addoktor muhammad ali ali as-sallabi wani dan gida ka ga ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan littattafan siyar ɗin ya karanta ba za su ɗauka su karantar ba amma kuma ana cewa an fi kowa son manzon allah ina littafin a tafa me yasa ba a karantar da su me yasa ba wani malami bid'a da zai ɗauki littafin a tafa ya karantar da mutane a tafan ba a iya ba ko kuma me duk da akwai abubuwa da ba su inganta ba amma dai a ɗauko a tafan ma a ce za a karantar da a tafan kowa zai gane waye manzon Allah kowa zai gane waye sunna to a bar littattafan siyar din a bar littattafan hadisin duk kar a karanta a yi ta ɗaura mutane kawai akan tatsuniyoyi da kurafa kar a karantar da su ruwan ilimi amma da zaran ka fara karatu to an san za ka je wurin ka gane to kar a yake karanta hadisi kar ka je wurin waɗancan kar ka je wurin waɗancan kai karatu wurin za su samu ka shiga to kar ka ce kar in je to ni ka sa min littafin ka koya min mara kaga ba zai ba kuma ya ce kar in je ashe me ashe akwai gaskiyan ne baya so in sani ni kuma sai na kife na mai da kai na dabba dan kai ɗan adam da Allah ya kai baka hankali da basira kai da kanka sai ka nemo gaskiya tun da ka hana ni ka zato sai ka zauna ka bani abin da ka hana ni zuwa ne ka ce in zauna ni gire in yi sana'a kar in je yi kaza to tun da ka rike ni to ɗauki kuɗi ka bani ɗauki abinci ka bani ɗauki tufafi ka bani kuma baka yi ba kuma ka ce kar in je in nema wanda zai yarda da wannan amma addini me yasa zaka ka yarda kai an ce iya gudunka iya ladanka karatu amma ba a barka kai karatu ba a barka kai karatu ne yake cewa wa idza ra'aita salika tauhidi in ka ga ne riko da hannu tauhidi mutum ne yana maka awan aiki ne tauhidi ka ga samu kantirin dan bid'a sai ka jance in a tauhidi ai wannan an tsara mishi to in ka ji ne da'awan cewa yana bin tauhidi ya koda yazo da'ana minan na'am mu fa ku daina ɗauko mana naƙal shine nassi ku daina ka mana aliya ya ce manzon Allah ya ce wa min al ku rabu da mu ma har hankali ma duk ku rabu da mu da hankali ku daina ka mana nassi ku daina ka mana zancen hankali wa hatiz zawq ku zo mana da zauki wato ɗanɗano wal wujidi da abin da za mu samu a jiki fa'alam annahu iblisun ka sani wannan iblis ne har zahara bi surati bada ya bayyana ne maka ne da suran mutum usaimi yace kaga irin wannan maganganun zahabi wani zai dauka cewa ka zahabi fa abun na ji zafi ya zafi yace ba za ka gane ba ne in baka yi yawo a duniya ba baka zauna cikin yan bid'a ba kai ba za ka san akwai haka ba amma in ka zauna cikin yan bid'a ka san akwai irin wannan a bar nasi a zo da zauki akwai a zo da almujibi menene a azzauki nasi shine magana da muka yi ɗazu wai a zo ana karanta maka kaza ana karanta maka kaza to kaga naqal kenan nasi a a rufe littafi duk ayi watsi da littafi al'aql mai amci da hankali ma kai da sauran ka tukuna a zo da zauki ɗanɗano a zo da alwuji shine me ɗanɗano kawai kana zaune sai wali ka fito sai ce yanzu manzon Allah ya zo ya ce kaza kaza kaza kaza ai yanzu aka mishi ilhama shine kenan mai abar komai ka zo ka yi biyayya kawai duk abin da aka wa shehi sai a zo a faɗa maka wannan ya yi yawa cikin ɗariƙu na sufaye don haka a bar aya a bar hadisi a bar komai ana mishi wahayi ana mishi ilhama shine alwujudi din kuna zaune a gaban shehi sai ka duk an ce kai uskutu kowa ya shi sai ga kawai shehi ya daga kan shi sama kan yana rawa haka can sai ka ja ta ai manzon Allah ne go mala'ika jibrilu ne yanzu haka ga abin da aka ce mishi sai ka ji kuna Allah ƙara girma sai ga an yi sujada an fadi ana ganin girman shi shine azzauki wal wujud din kenan a zo da su zauki sannan babban zauki da imamu zaɓe yake nufi a nan hati bi dubul zuwa da ganguna ka san akwai sufayen da ganga buga ganga ma addini ne ba ana maganan haramcin maulidi ko wannan ba na mandiri ba a'a buga shi ma hadda lada ba buga shi hadda lada don haka akwai sufayen da kullum za a shiga ɗaki a yi ta bugawa a yi ta bugawa a yi ta bugawa akwai falala a buga ganguna ɗin shine azzauki ana buga sai ga ana jin ɗanɗano ana jin ɗanɗano yanzu duk wa'azin da za ka yi wani akan musulunci duk wa'azin da za ka akan manzon Allah tarihin manzon Allah ba za ka yana hawaye ba amma a zo a samu dauki ana buga ganga ana waƙoƙin yabon manzon Allah ana karanto su alburda da ɗan tsarani sai ga mutum ya zube wai ya suma wai don son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka ba ka gani amma ka zo ka karanta siran manzan Allah a karanta kaza a karanta sunan manzan Allah kaza duk ina amma a zo da wannan sai ka bi haba sifan manzan Allah yake sai ga gaba ɗaya gashi jikin shi ya tashi wanda ga ana yana rawa yana rawa yana rawa sai ka zo ga ya zube sai ka ana tafi wai ya gani ya gani ya gani me ya gani <laughs> to kaga shine zauki da alhujir din kenan wai ya samu ɗanɗano wai amma in ba a gangan ba wai shi ina sai ga in ya yana zafi ai wannan waƙan yabon manzan Allah ne wa'azozin yabon manzan Allah shi ne yasa baya ne. sai ga wayan mutum ya cika gaba ɗaya da waƙoƙi wai na yabon manzan Allah da na na Fatima ba wa'azi ko guda ɗaya wani littafin sira aka karanta aka sauke yana ji a ciki babu ko karatun a shafa da za a samu na wannan malamin nan na kano na shegu wane ne mai rasuwa ba za ka samu eh? malam isa waziri ko da a tafan nashi a samu a wayansu ko darasi kwaya ɗaya babu amma zauki shine za ka ga ai ga waƙoƙin yabon manzan Allah in mawaƙi ma waƙan yabon manzan Allah kima da yake samu ya fi malamin da ya shekara ɗari yana karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kwanan nan baka gani ba a facebook ana ta yada wata yar drama arniya ta yi waƙan yabon manzan Allah ka dubi yadda mutum suka rudu ana ta yabanta tana son manzan Allah wallahi Armiya ce ta yi waƙan yabon manzan Allah ina malaman ka musulmai da suka yi ta karantar da su tarihin manzan Allah hadisan manzan Allah suka rubuta tarihin manzan Allah baka taɓa yabon su ba sai wata arniya ta yi watsan yabon manzan Allah me wani abun yabo a ciki ta san manzan Allah ne mun roƙe ta ne sai ta yaba mana manzan Allah za mu san manzan Allah ina ruwanmu da ita ai ba ruwanmu da ita ko musulmi watsan yabon manzan Allah muna duba watsan fatukuna abubuwan da ya faɗa ɗin haka ne ya rage matsayin manzan Allah ya ci mutuncin manzan Allah ko ya kai manzan Allah matsayin da bai kai ba da kiɗa a ciki ko babu sai an tantance ba amma ko ka je ka ɗebo waƙan armiya ta yi manzon Allah to ina ruwan mu dan ta yabi manzon Allah kuma sai me ko ba ta yi ta manzon Allah ba a iya bata shi to amma ire-iren waɗannan su ne a zau wal wuce a zo da irin wannan zauki ɗin a riƙa jin ɗanɗano a zo da ganguna ana bugawa in kana kan ran juma'a ka riƙa zuwa gidan ƙadiriya ka ga abu ka ga irin yadda ake wannan zauki ɗin ka ga yadda ake abun abu hatta wani tsalle-tsalle fa lati ta takabara la ta wato ji har sautin gangan shaidani ne ya yi dama malam mai gaba gadi ba ka zan gaba gadi ma sai da ya wake da aiki ni na fara ganin abu lokacin an yi wa'azin haluwan izala a jigawa sai muna mota wani yake nuna kake yi ake haka wancan ma na yayin abdulzabba ne khalifa eh, wannan wani khalifa ne shekaribullah sai ka ana haka ana wani training din ma za ka ga ko na soja albarka ka ga yadda ake in an a zuwa fara wani tsalle tsalle to da na gani shine ran juma'a musamman ana jama'a sai na je jikin gidan nake ganin abu ka ganin da ake shiga ana da kuwa ana kuka ganga wasu suna ganga wasu suna abin nan ka ga yanda ake abu kai za ka ce sai a hankali to shine azzaud yanzu wani ka cire wannan zauki din a bidiyan to ya fasa addini yana ga wannan shine addini to shine mai irin wannan kaga a bar qur'ani a bar hadisi wai wannan yabon shi yake sa tsoron Allah yanzu za ka cika irin waƙoƙin na a wayoyin shi yake ji ko da yaushe shi a wurin shi ne mai shi ne ban manzon Allah ba ka ga tashan su ne a a tashan su ne sunan shi wannan tashan nasu eh? alfaiba a za ka galibi su ne abubuwan a sa waƙoƙin a sa zikirai din shi ne a zauƙi wal wujud din kenan sai ga wani moran shi yana tashi yanzu don an je ana yin wani moran ta taso ko karfe ɗayan dare ko kwana za a yi za a yi tai ana waƙoƙin yabon ya yi birgima ya yi kaza ya yi kaza amma da yanzu da ga kullum manzon Allah don kiyamun da zai iya shekara bai tashi karfe ɗayan dare ya kafa da wuturi ba ka manzon Allah ne ba zai iya ba amma kuma a kwana ana wannan zaukin fato a nan ne don kaga malamin da zai rika daura ka akan wannan zauki din shine zahabi yake to ka sani iblis ne fa iblis ma gaba ɗaya kad zahara bi surati bashar ya bayyana ne da suran dan adam kaga akwai lokacin ka saurare shi aka je da littafi ya kwamka to ya koya maka me tun farko sai ka rabu da qur'ani da hadisi me zai koya maka da akwai magana da wasu ke a ka je kawai ya karantar da kai karatu ka bar shi da shirmin shi da bid'an shi ina wannan magana ba abun karba bane dan ga wannan littafin inna hadha al-ilm din fanzur amman ta'khuduna dinakum ilimi addini ne ku san wanda za ku dau addinin ku a wurin sa a ciki duk ya ka irin waɗannan maganganu in ka je duk karatun da zai maka kai ka san ina zai ja ka ai tun da ka je wurin shi baka iya gani wani zai ce ha to ba muna yin karatu ma a wurin arna a boko ba arnin da yake karantar da kai a boko qur'ani hadisi yake koya maka kai ma ka san me yake koya maka zai karanta da kai physics ne zai karanta da kai chemistry da karanta da kai english da karanta da kai mathematics ko musulmi ne koyar da kai ba ka zo kai sallah da waɗannan karatuttukan ba kai ma ka san matsayin inda ka ajiye su wannan ana maganan bangaren addini ne in ka samu matsala tun farko malami ya ɗora ka akan bata ya ta tafiya akan bata hatta cikin ulumin lugha za a karantar da kai na ku ana iya sa maka bidiya a cikin baka sani ba sai ka zo kana fassara alkur'ani da sunna a bisa murɗaɗɗen ka'ida din kana da fassarori din inna allaha sawa ala al'arsh an bidiya sai ta maka ma'anan istawa istaulani Allah ya yi mamaya da haka yana ko ina to ina za gane waɗannan abubuwa ka ɗauki sa, ka bar shi da ka kai ku ne baka yi sauka a digirin ba baka yi sauka a aƙidan ba za ta gane cewa za ka bar da aƙidan shi ya me ka sani aƙidan ba ka ma san aƙidan ba tukuna ya ce auka da fili. ko kuma shaidani ne ya ya rufe shi a cikinsa wato fili shaidan ne ya mamaye shi eh, akwai shaidan ne a jikinsa sai kana ganin shi kawai mutum ya a ce shaidan ne yana jikinsa ne kawai shaidan ne yake kuka shi duk wani abun da ba addini ba ya sa wa al'umma a matsayin wannan abun shine addini eh to irin shi ne sai ga maka wani karama a zahiri sai ya ɗibi za haka ya kasa wasu sumbatu sai ga zama kuɗi a ke ɗan ne a jikinsa ba irin su bane suke sai da fatalwa ɗin yanzu da sauran sai cewa ake malamai ne su suke sai da fatalwa fa'iza jubinat minhu fahara fa in ah, jubinta minhu fahara idan ka kusanci irin wannan ka gudu kana kusantan irin wannan malami ka gudu wa illa in ko baka gudu baka zauna kace za ka yi karatu a wurinsa a wa illa kai in baka gudu bai matsa wurin ka fasra'ahu ka kada shi wato ka buge shi wato su imamu zahabi to sun ga illan bid'a ne sun hadu da yan bid'a a zamanin za ka yi ta buge shi to ka ga ba mu sai yanzu ka buge dan bid'a ba ka yawa ka kaurace ba inda yake kawai wafrat ala sadrihi sannan ka bugi sa wa qara alaihi ayati kursi karanta mishi ayati kursi ka mishi ruqiya wai jinni ne a jikin san aljani ya tafi mai yiwa zai dawo sun wa wa niquhu ka matse shi matse shi ka karanta ayati kursi da ayatul ruqa in jin ne a jikin shi ya fita kaga zai dawo normal sunna kamar shi ruku ya ke nan. to sai yake cewa wa qala har yau al-imamu zahabi ya sake cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya madaukakin sarki ya mishi rahama yace wa qara'atu ya fadhi shi na karanta da rubutun mala al-muwaffiq malam al abun abin dacewa kala yace sami'na darsahu mun ji darasinsa ai wa yake nufi ne da wannan malami wato mun ji karatun ibnu abi asrul wani malami da ake kira ibnu abi asrul mun je mun zauna mun saurari darasinsa yanzu wannan kissan ba da zahabi ya faru ba ya faru ne ya karanta ne da rubutun hannu na ashekul muwakkil na wani malami mai suna a shekul muwaffik to shi malam muwaffik din ne yake ba da labari ya ce ina darsahu mun ji darasinsa to shi ibn muwaffik yana nufin sun ji darasin waye ai abin da ake nufi ibnu abi isrun sun ji darasin ibnu abi isrun ma'a akwai yace mun ji darasin ne tare da dan uwana abi umar mai suna baban umar wan qaba'na sai muka zo muka yanke kenan mun je mun saurari karatun ka kwana ɗaya biyu sai muka daina zuwa mun yanke zuwa darasi fa sami'tu akhi yaqulu sai dan sai naji dan uwana yana cewa dakhaltu alaihi ba'd ai na zo na shiga wurin wannan malamin kaga kun sun daina zuwa to shi wannan dan uwana ran nan sai ya shiga wurin malamin fa qala sai sai liman aba'tum anni dan me kuka yanke daga zuwa wurina kuntu sai nace inna nasan ya quluna ai lalle mun ji mutane ne suna cewa innaka ash'ari lalle kai ba ash'ari ne fa qala sai to wallahi ma ana bi ash'ari na rance da Allah ni ba dan ash'ari bane ma amin hikaya wannan shine ma'anan labari me ma'anan haramcin karatu wurin dan bid'a me yasa kuka yanke zuwa shine mun ji kai dan ash'ari ne sai suka daina ai ya tambaye ne yasa kwadin suka mun ji an ce kai dan ash'ariya ne shi yasa muka bari sai ce na rantse da Allah ni ba dan ash'ariya bane kenan ne shi sunna ne sannan shi ma ya san me aqidan bid'a kar ai karatu a wurin sa kaga bai ce a to ko ni dan ash'ariya ai ba ash'ariyin shi nake kwan kai wallahi ba dan ash'ariya bane kenan ne shi sunna ne ko dawo ne karatu kaga anan kayan me aka nuna maka ba a ɗaukan karatu wurin ɗan bid'a malamai suka ce ko garin ba malamin sunna ka tafi inda akwai malamin sunna ka je ka yi karatu amma karatu wurin ɗan bid'a to dole sai ka ɗebi wani abu daga cikin abubuwa na shi yanzu tarihin ɗan fodiyo da muka karanta lokacin da za mu yi karatun littafin iya sunna wa ihmalul bid'a dan shehu usman malamin sunna ne amma kaga wasu wuraren a cikin iya sunna mun rika karanta wasu abubuwa na bid'a a ciki wanda hadda tsakanin rijiyar da mai fitar da abubuwan cikin littafin sana a usman bin kodi da kira'atun fi kurasihi al-ilmi yana faɗakarwa a kai ya aka yi to bidiyoyi suka shige wa dan kodiyo saboda duk malaman da ya karatu a wurinsa malamai ne da suke ɗauke da waɗannan aƙidodi ne to duk da tsayin da kan suna wasu abubuwan sun rika kuɓuce masa suna shigo masa ba tare da ya ankara ba domin karatu a wurin ɗan bidi'a ɗin abun zai zo ya mamaye ka ne fa wani lokacin kawai kai ma za ka rasa ta ina ka ɗebo ta sai ka zo ka ji ka ɗebo ta kai ma kawai kana abin ne shi ne sai ka ga wai mutum ya ji ya kunna tashin alwalaya zai kalli tafsirin zazzafi ko ya je kama tashoshin su abin nan zai kalli wa'azozin ɗan bidi'a wani ka tambaye shi eh, za mu ji shirmen to kai tukuna ka nuna a nakan mana kafin ka je ka shiga waɗancan hayaniyan littafi ɗin nan ka nemi littafin sunna ka je kana karanta na yan bid'a wai za a gane kurakuran kai su na ka tsaya naka ya nuna mana bare ka iya gane can an yi kuskure ko ba a yi kuskure ba to kaga sai ka tantance lokacin da da abdullahi gadon da ya mana littafin da ya zo gaban nan sai yake misalin littafin nan na wannan littafin tafsirin nan na kashaf da ya sa musu suna mafatihul gaib wani sunan littafin tafsirin ma makullin gaib malaman sarrafa sai yi haƙuri a tafsirul kabir babban tafsiri ya ce kaga wannan tafsirin ko na kasha ko na zama kari kadan ga yake wallahi har yau bai sai littafin ba ka ta akara maka Allah kan shi to me zai da shi yace karatu a littafin ma lokaci ka je wa'azi wallahi sai bayani ya to kawai ka je ka ɗebo na su ka zuba sai ga kana wa'azin sunna ka shigar da bidiya ka manta ina ka ɗebe to kaga tun farko ka gara ka tarbiyyantu akan sunna ɗin su malamai su za su je ku tantance na bidi'a su zo su faɗa bayanai a kai ga yadda za a warware kai da baka kai malami ba ba sai ka tsaya kai ta koyan sunna kana ta abin nan ba yake cewa wa an malik an karɓo daga malik imam malik fa kenan malik ibn anas al-asbani imamu malik dai da kake ji maliki mai littafin malik to imam malik an karbo daga gare shi rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya kan shi qala malik yace la yuqadu al-ilm an arba'ati ba a daukan karatu ba a ɗaukan ilimi a wurin mutum hudu safihun na farko wawa yu'linu safa wanda yake bayyana wauta wawa wanda yana bayyana wauta kamar ya akwai wanda zaka same shi wawa ne a mutane ko magana bai iya ba akwai wauta a ciki to wawa mai wauta to ba a daukan karatu a wurinsa duk ilimin da Allah ba dan zai rika sa wasa da wauta a ciki sai ka rasa gane ina ne shirman ina ne ba shirme ba to wauta in yayi yawa sai a hankali Allah ji kan kala rawi yanzu ka kunna wa'azin shi kana ji kaga tilmin yana da yawa to sai ka sai ka gama jin wa'azin me da me ka karu da shi an ba mai zurfin tunani ba abin da zaka dauko din kaɗan ne firman yayi yawa an tambaye ka bakar gumi ayi kada maka Allah kala rawi me zaka ce kan shi yace kala rawi malami sai dai wargi gare wargin ya yi yawa to kaga za ka shirmi in yi yawa wa malami wasa suka yi wa wuta suka yi yawa to zai ce hasken karatun a zo ana kasu abu kaɗan sai a ja fara shirmi da wauta da sauransu to za ga abubuwan zai zama ba sai a hankali sannan yake sa wa in kana arwan na ko da ya fi duk sauran mutane yawan karatu ko da ya fi kowa ruwaya ya fi kowa ilimi a gari amma yana da wauta sosai a rayuwar shi akwai dolontaka akwai wauta dai to irin wannan maliku yake kar a dauki karatu a wurinsa ko ya fi kowa karatu ba kenan ne a takaita a wurin waɗanda ba su kai shi ba ya fi kaɗan ɗin da ba shirme da wautan ya fi sai ce na biyu wa sahibu bid'a da ɗan bid'a kaga imam malik ne yake magana da dan bid'a yau kuma kowa ɗigo ƙoran bid'a su sai karkata karkata sai sai malikiya wai shi dan malikiya ne yau haza dan an ce maka wani dan malikiya sai ka rika kyaman maliku ka duk wanda yake malikiya ai ina a'a imam malik sunna ne ba duk wanda ya ɗebo ya ce shi malikiya ka yadda ba maliku bai yadda da duk waɗannan bid'o'in ba da ka taɓa ga zikirin maliku da za a ce zikirin shehi kaza na wali kaza ka taba ga zikirin maliku ba ka taba gani ba ka taba jin maulidin maliku ba ka taba gani ba amma ba malik ka taba ga babin maulidi babu ka mutum zai tattaro ƙaryen shi ne sai ce shi malikiya ne sai zai ɗebo wasu fatawa wanda ya saba ta sai ta ainihin malikiya ne kuma ƙarya ne bai ma san waye maliku ba tukuna yake cewa wa sahibu bid'a da dan bid'an da yad'u ila hawahu yana kira akan zun zuciyansa to wannan gaba da imam malik yake cewa dan bid'a da yake kira akan zun zuciya wato dan bid'a ne da yake kiran mutane zuwa ga bid'ansa dan malamai sun raba abun gida biyu akwai mutumin da yana da bid'a amma ya taƙaita bid'an ne a iya karan kanshi in ya zo zai karantar zai darasi ba ruwan shi da muku tallan bid'a ba zai shigar a cikin karatun ba bidi'an shi daban karatu kuma zai ba ku yadda ya ce ko zai ci karo da bidi'an shi ba ruwan shi zai ba ku to man malik yana nufin dan bidi'an da yake kira akan bidi'an shi kana karatu a wurin ka in baya kira akan bidi'an fa to malamai sun yi tafsiri akan wannan in akwai wasu malamai waɗanda suna da karatu kuma ba su da bid'an to kai karatun a wurin su amma babu sai ya zama kuma an tabbatar da baya kallon bid'a in ya ta karantarwa baya sa abun baya ta'awilin ayoyi da nasoshi to wannan za a yi karatu a wurin sa a bisa larura a bisa larura ne shi din in an samu wanda ya aka wadatu da shi akan wancan dan bid'a sai a koma wurin wanda yake da shi cikin ahlus sunna domin an samu gabata waɗanda sun yi ruwaya wurin yan bidi'o'i akwai kwanan raga yana ɗauke da bidi'an khawarij jawa boko haram ai duk bidi'a ne to za ga wasu suna yin karatu a wurin amma kuma in ba su malamai sannan kuma wajen hadisi a ruwayan hadisi magabata sun yi ruwaya wurin jawa domin jawa kuma wajen ruwaito hadisi a wurinsu an fi samun tabbatattun hadisai kuma domin sun kasan su da zafi da tsanani to ba sa karɓan hadisi daga daga sai wanda sun tabbatar ya inganta saboda yan tsanani ne to in mutum yana da hawari don sun yi tuwaito hadisi za ka ga duk binciken za ka sahihi ne ba to sai ka bi iya ruwa amma sai su bar shi fara zuriya suna taka tsantsan dan shi dan bid'a abun taka tsantsan ne mu'amala da ɗan bid'a ya ta fadari akan ruwa akan mu'amala da mutumin banza mai saƙon Allah Da wannan zai sace ka ne a addini wancan kuma shi kanshi ya san abin da yake ba ki to kaga abubuwan sai an yi da kaka tsantsa shine akwai ɗaya daga cikin magabata da muka ta ba da kissan shi din babban malamin sunna ne a garin su a yankin da su shi ya kwanta ne aka samu ta kawarija mai da an boko haram an kashe mijinta sai ce zai aure ta aka takara makalla tana da aƙidan cin sahaba ai za mu gyaro ta da ta shigo ta shigo gidan sunna ai ka zan haka sai ka je gidan yan a aure ana maka magana haka za a ba ai da ta shigo ai shi kenan za mu wanke ta wallahi sai ta wanko ka babban malamin sunna ne da ya aure ta ba a shekara bai dace ne shugaban khawarij na garin ya zama shi ne shugaban boko haram na garin sai zai addabi kowa a yankin ya zama shekau na yankin to kaga bala'i ya faru dan kwali ya ja hula to kaga sai ka bi a hankali yake cewa wa man zibu wa man zibu fi hadithin nasi na uku wanda yake yawan ƙarya a cikin jin labarin da zai ba mutane malik yake shi ma ba a ɗaukan karatu a wurinsa a same shi malami ne yana da karatu amma za ka samu in zai magana ɗari da mutane to casa'in da tara ƙarya ne yana da yawan ƙarya a zancensa to irin malamin nan karkai karatu a wurinsa to ba sai ɗaya ka hadisan ƙarya ta maka bai hai ba to yace mai irin wannan ba a karatu a wurinsa wa in kuntu la astahimu fil hadisi imam malik yake ke cewa ko da yake ni fa bana tuhuman shi hadisi yake ba na tuhuman shi akan hadisi ni ban ce hadisi shi ya inganta ko bai inganta ba na tuhuman shi ta amma dai ba na ganin cancantan aje a yi karatu a wurin sa don ba ya dauke da tufa mai kyau ko ba komai ba ko bai ka maka hadisin karya ba kan ka tafirantu da karya kai ma ka zama maƙaryaci ina fa'ida wa salihun abid sannan na hudu wanda ba a daukan karatu a wurin sa salihun salihin mutum ne abidin mai yawan ibada ne fadilun ga falala yana da karatu yana da ibada mutum ne nagari ga falala ga daraja idza kana la fadu in ya kasance baya kiyaye ma yuhaddithu bihi abin da yake bada hadisinsa sa shi ma kara dauki karatu a wurin kenan ne a zamanin ruwayan hadisi ne zai zo ya bada hadisin yau gobe da wasu za su zo ya ba su hadisin zai kwaba hadisin kuma zai bada hadisin upside down shi ma nuna mai kenan bai haddace ba to malamin da ba a iya haddace abin da yake ba mutane to sai a dauki hadisi a wurinsa domin zamanin riwaya ko malamin ya zama samun bab yana da cikakken hadda to in ya zo duk abin aka zai rika bayarwa ko kuma ya zama ba a ka ne amma kuma yana zuwa da imla'i lokacin da ya karatu gaban malamai aiki ma na kuka yana imla'i to yanzu da ya zama malami zai ba yana zuwa da littafin da ya faka wurin malamai yana bayarwa ana ɗauka to amma sai ya zama shi ya dogara ne a ka zai rika bayar to jiya da aka zo sai ya ba da hadisi yau da aka zo sai ya ba da hadisin a murɗe to me irin wannan sifa ɗin ba a karɓan hadisinsa wannan malami shi ake kira hadisan shi hadisai ne mutsari jirkitacce ya ba da hadisi yau goben ya zo kuma zai canza sai malam jiya ka ba a ah, jiya haka ko to ina ga hakan ne dai kawai to kuma sai kilahu ma sawa duk ɗaya ne yau sai zo ya ce maka annabi ya ce sai zo maka misali da hadisin da wa rajulun بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفق shimaluhu kaga yanzu ya ce maka wani mutum ya yi sadaka da sa, dama ma bai san abin da ya bayar ba gobe wasu zuwa ban ce wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimalahu ma an anfaqa yaminahu yau kuma sai ya ce maka mutum ya sadaka da daman sa, hagu ma bai san me dama ya bayar ba wato zamanin jiya ba ku dukku je haka ne a to ɗaya daidai ba daidai ba to mai kawo hadisi irin wannan yau ya ce kaza gobe in ya zo hadisi ɗaya ne bisan hadisi ne amma zai kwaba to mai irin wannan hadisi ana ce da shi mutsari malami ne mutsari mai rikitaccen hadisi to irin wannan ba a ɗaukan karatu a wurin ka sai a kyale shi kawai ya zama yana kwaba abu to kaga wannan zamanin riwaya kenan amma yanzu da ba zamanin riwaya ba yana iya faruwa ya zo yau ya bada karatu da bayani kaza gobe in yazo kuma sai ya canza malam ran nan ka ta ba kuma gobe kuma yazo kuma ya sake bada abin daban kuma duka suna cin karo da juna an yi magana sai kai duka ma ɗaya ne to kaga wannan akwai kon gaba kon baya cikin al'amarin to mai irin wannan ba za a ci gaba da karatu wurin sa ba sai malam ya ja kunne shi bakar da cewa fa ya ayyuha da ka ga kira gare ka ya kai ɗalibi ilimi idza kunta fi si'ati in ka kasance kana da yalwa kana da dama wal ikhtiyar kana da daman zaben malami da zaka yi karatu wurin sa fala ta akhud an mubtadi kar ka dauki karatu a wurin dan in ya zama kai din kana da dama kana da iko ka zaɓi duk malamin da kake so kai karatu wurin sa to kar ka je ka zabo dan bid'a kai karatu a wurin sa sai dai in ya kama dole na san ka ja kai ka makarantar ba zai yi ka kauce ba da sauran abubuwa irin waɗannan ko makarantar nizamiya kaga makaranta nizamiya ba ka zuwa ka ce to malaman na sunna ne fakaltin malaman ka gane sannan da ba ka da zaɓi ai sai abin da ka gani kaga nan ba ka da zaɓi amma kana da zaɓi ne za ka zaɓi malamin da za ka je ka ɗauki karatu wurinsa to irin wannan kar ka zaɓi ɗan bidi'a rafidi ɗan shi'a ahir karka je wurin shi shi'a kai karatu don da haka za a ɗebo ka su kan ɗan shi'a ma hatta makarantun shi shigan shi matsala makarantun 'yan shi'a daga shiga za a sato ka haka suke yi dan ana turo kuɗi ne daga iran kana makarantar sai a ce an ɗauke maka kuɗin kaza hidima ya tashi sai a yi maka ga sunan ko a garin na haka islamiyoyin su suke sai a ta karantar da mutane karatu sai a an tashi kuma a ware yara adadi kaza so kuma akwai karatun su na sirri haka har da a garin yanzu za ka ake makarantun yan shi'a sun bulamin su bayan tasha su filin girgida ka ake yi ashe ana musu kallon shi'a ne a kaduna suna da school of na school of health midwifery za ka je ka yi karatu shekara biyu kana yi suna baka ɗan tsansu ko kana gama sai a bude maka tsanke mu. yake nan sai baka ta ni na ga dan izala dan agaji ma wallahi yana gama haka miki haka shikenan shi ma ta ji an zasu an na je wani gida wata mata tana magana da kanwanta ni ina wani ina wani sai wani na makarantar mu ga eh, ai ya koma shi a shi ma ahlus sunna ne shi kuma shi yana karantarwa shi kuma wani islamiyya shi ma daga shiga makarantar ya gama an bude mishi ma ya tafi to kaga kar kai karatu wurin yan a au khariji ko ba khawariji dan boko haram wannan suka yi ta bin Muhammad Yusuf farkon da awan shi suna ta bi na ilimin suke nema ana cewa a ah, a ita ni fa kawai ina zuwa ɗaukar karatun haka lokacin wasu suna zuwa Maiduguri wasu da aka danyi wani markaz a nan ga Dumare suna zuwa su yi karatu kaga an an muna ce musu karku da sai ta mu fa iya karatun ne mu me zai kai mu aqidan sai ga ana tashi kuma duk su ne yan sahun farko a malamin da zai ba karatu bai sa maka guban aƙidan shi ba duk a haka aka ɗebo su a hankali a hankali aka rika jan an murji'i ko mai aƙidan murji'a murji'a mun sha bayanin irin su sune masu cewa mutane sai ka ƙara da sabon Allah dan Allah rahaman shi na da yalwa da fa'i au kadari ko mai aƙidan kadari masu kore kaddara su ce duk abin da ya faru unu abun ya faru ne ba zata Allah ma bai sani ba au kaburi ko kuma mai bautan kaburbura masu bautan kaburbura suna nan da dama yau akwai kaburburan da ake bauta yau a wuraren arzikinsu kowa ya sani ba jihar da za ka a najeriya ba ta da kaga kai kaburburan shehunnai da ake zuwa a yi bauta cikin su ba don haka za ga sun mutu ma za a je a falo ake binne su ya ka je sai ka biya in ka je duguri akwai madina ko dare ka je akwai sola akwai haske akwai kaza su abul fatahi da sauran za ka je sai akwai kofan shiga akwai kaza har za ka sha ruwa na tabarruki za ka je ka roƙi bukatu da sauran garuruka da dama kun za ga a buri yanzu za ka ga akwai yadda za ga ana molidi akwai kakuta da ake akwai su mawukibi ina ga ko maukidin ko ta kuta ha a sanonin zaga shi ranar ranar zagaye kaburburan shehunnai ne shi kuma musamman kawai in ba mokibi ba ta kuta ha shi ranar zagaye kaburburan shehunnai ne a je a yi ta zagayawa ana neman tabarruki wanda ya je so ka ga yana murna na can Allah ya dan zuba shi sun warware ya ja fada kabarin shehi akwai wani littafi karami sunan shi ki kuburi galibi masu zuwa kuma da haji su suke zuwa da su kun kuburi labarin wani ne wanda shi ma da yana bin irin wannan hanyoyin Allah taimake shi ya tuba yayi karatun sunna shine rubuta littafin kun kuburi shi ma ke cewa da shi ma mai bautan kaburbura ne amma yanzu Allah taimake shi ya tuba ya rika ba da labarin abubuwan da ya rika kana lokacin da yake ci masu irin akidun nan karka ya karatu wurin kuwa haka za haka haka dai duk wanda kasa yana da mugun akida ka guji ɗaukan karatu a wurinsa fa naka lan a mablaga rijal domin kai ba ba ka kai matsayin arrijal maza ba in ana maganan maza ba malamai kai ba ka kai matsayin malamai gogaggu ba sahihul aqdi fi dini da kake da lafiyayyen aƙidan addini da zaka iya tantancewa ka sai ba ka da wannan ilimi dr rajiyu rijiyar lemu yake cewa ko lokacin da dr sani rijiyar lemu ya aike shi maka ya je ya mishi wani littafi ne na yan shi'a mujalladi ɗari ya ce kuɗi da yawa gaskiya aike shi ya je ta ce wallahi yana ba da kuɗi haushin kwaso littattafan yake zai ce malamin a kan littattafan yan iskan nan zai kashe kuɗi ce to amma shi malami ne in ya gani shi zai gani ne warware shi buhansu to amma gaga mu yan ku ku ba mu kaje ka ɗebo ba sai mu haɗa ba wani ba sai ya sai su malamai yanzu ya gama sai ga an da wani littafi an yi aiki a kai kawai ya ce matinin iktisali billah ba zanto kana da ƙarfin aƙidan da al-iktisali billah kana da alaƙa da Allah mai ƙarfi ba sahihun nazar sannan ba ka zanto kana da lafiyayyen nazari da bahasi da bincike da za ka yi na ilimi ba ka da wannan dama ba ka da wannan ilimin to ta yaushe za ka baka lokaci zuwa irin waɗancan sai ke cewa taqiful asar illa bi jahalin mubtadi'a wa bid'ihi taqiful asar asar ne wato bin tafarkin magabata da aqidan magabata ana samun ilimi ne wato take kula asar ana samun gogewa da ilimi na bin tafarkin magabata baya samuwa illa bi hadirin mubtadi'a sai an kaurace ma yan bid'a wa bid'ati sannan sai an kaurace ma bid'o'in sai an kaurace wa yan bid'a sai an kaurace wa yan bid'o'in su za mu tsaya anan amma a takaice abinda malamai suke nufi kaurace wa yan bid'a da kaurace wa bid'o'in su su malamin suna cewa duk iliminsa duk bid'ansa a tsaurace mishi ɗin domin sunan shi ma ya kwanta ne a daina jin sunan shi kawai domin zuwa wurin shi a ɗau karatun kuna ɗaga sunan shi ne ai malam wani ba har wani ma je karatu wurinsa to a kaskantar da shi kar a je karatu ma wurinsa sunan shi ma ya mutu to da sunan shi ya mutu bidi'an amma ya mutu to shine ka'idan da yan bidi'a suke yi sai sa za ka ga magabata dan bid'a ya zo ya ta abin nan ya ta abin nan malaman ahli sunna su in sun tashi ma ko raddi suke wa dan bid'a ba sa kiran sunan shi kai tsaye wani lokaci za a goga shi ne a karatu ma ka wani lokaci ba a ma ba lokacin yi mishi raddi dan zai zo ya kwanto kura ne in kun zo mishi raddin kun yi tallan sunan shi yanzu dan bid'a zai je ka bid'a lokacin da ya shirman waɗanda suka ji shirmin suka kalli shirmin ɗan ƙalilan ne cikin mutane rajin da wani ahlu sunna zai yi kuma shi zai kallata wancan ɗan bid'a wani zai ce dama me yake ne bari in je in yi maganan naki? to daga neman in zai ce to me wani abun magana a nan ai na, sai ga kuma ya samu biya kayi tallan shi ne kai baka sani ba da haka lokacin da ya barnan dama wa ya san shi ba a san shi wato wa zai nemi kasa din babu to kai in ka zo musu rabbi to kayi tallan shi ne ai amma an ka barta haka zai mutu ba san shi ba haka dan bid'a yake to za mu tsaya a nan tun da mun samu awa ta ta ne zuwa sai mu ɗaura a kai abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladanta kuskure da kuma kudan harshe Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk